Masu sauraro Assalamu alaikum. Kuna tare da Nura Ado Suleiman daga sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin zagaye duniya wanda ya saba tankaɗe da rairayar wasu daga cikin muhimman labaran lamurin da suka wakana a makon da ya gabata domin bitar su. daga cikin labarin da shirin ya kunsa akwai matakin da kungiyar kasashen yammacin afirka ecowas ko kuma sai da yawo ta dauka na amincewa da cewar an yi juyin mulki a jamhuriyar nijar sannan kuma ta dakatar da ita daga cikinta har sai lokacin da sojoji suka da farar hula mulki a najeriya kuma bankin duniya ne ya buƙaci gwamnatin ƙasar ta faɗaɗa tsauraran matakan da take ɗauka na yi wa tattalin arzikin ƙasar garan bawul domin ceto shi daga durkushewa baki ɗaya a nan gaba majalisar ɗinkin duniya kuwa gargaɗi ta yi kan cewar yaɗuwar tashe-tashen hankula a sassan yammacin afirka ya fa jefa mutane kusan miliyan hamsin cikin hatsarin fuskantar bala'in yunwa shirin nan mu zagaye duniya ya kuma leƙa zirin gaza domin jin halin da ake ciki bayan da rahotanni suka ce sabuwar barazanar yaɗuwar cutuka ta bayyana a daidai lokacin da ƙarar rayukan falasɗinawa ke salwanta a dalilin hare-haren isra'ila wadda ta sha alwashin kawar da ƙungiyar hamas. A ranar Juma'ar da ta gabata, ƙungiyar ƙasashen yammacin Afirka ta ECOWAS ta amince da cewar an yi juyin mulki a jamhuriyar Nijar, yayin da kuma ta tabbatar da dakatar da ƙasar daga zama mamba a cikinta. Matakin da ta ce zai ci gaba da wanzuwa har sai lokacin da sojojin da suka yi juyin mulki suka mayar da ragamar jagorancin ƙasar ga farar hula. Rakayya Abba Kabara na ɗauke da ƙarin bayani. Wannan na kunshe ne ta cikin wata sanarwa da kungiyar ta fitar bayan taron shugabannin ta da ya gudana a birnin tarayyar Najeriya Abuja. Kafin yanzu dai ECOWAS bata amince da yiwuwar juyin mulki a Nijar ba. A wajen ta wasu mutane ne kawai suka yi garkuwa da shugaban kasar Bazum Muhammad da kuma wargaza kundin tsarin mulki. Da cikin sanarwar kungiyar ta fito karara ta bayyana gamsuwa da cewa sojoji sun yi wa Bazum juyin mulki. Don haka a yanzu za a mu'amalanci kasar ne a matsayin wadda sojoji suka kwaci mulki ta karfi. ƙarfin tsiya yayin taron ƙungiyar ta buƙaci sojoji su yi gaggawar mayar da mulki hannun farar hula tare da sakin shugaban ƙasar da suke riƙe da shi tuna dai jagoran juyin mulkin ƙasar umar abdurrahman ciyani ya yi fatali da wannan bukata yana mai cewa babu wata ƙasa da za ta tsara wa nijar abin da za ta yi kwa wata tattaunawa da ciyani din ya da manema labarai a baya bayan nan ya jaddada cewa lokaci ya yi da nijar za ta kwaci cikakken yancinta don haka babu wata ƙasa da za ta riƙa ba ta umarni yadda ta ga dama dama. To akan matakin dakatar da jamhuriyar Nijar ɗin daga cikin ƙungiyar ECOWAS ne Bashir Ibrahim Idris ya tattauna da ambasada MK Ibrahim tsohon jakadan Najeriya a ƙasashe da dama wanda kuma a shekarun baya ya taka rawa wajen mayar da ƙasar ta Nijar ga mulkin demokuraɗiyya bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a shekarar 2010. Ambasada MK Ibrahim me za ka ce akan wannan matsayi na dakatar da Nijar gaba ɗaya daga ƙungiyar ECOWAS? To madalla dama in aka samu canjin gwamnati inda sojoji suka tumbuke halattacciyar gwamnati akan kori kasar. Nijar da wannan abu ya faru ga shi yanzu abin ya wuce wata uku da kaddama kuma sai da dakaruwa take. Shi yasa yanzu ECOWAS ta ce a dakatar da Nijar. Abin ke nufi kuma shine zo irin takunkumin da aka sama Nijar ana iya karawa don an dakatar da ita daga ECOWAS. To, wane tasiri wannan mataki zai wa ƙasar? To, ka san duk ƙasar da yake aka sa mata takunkumi ba abu ne wanda yake ƙasa za ta ji daɗi ba, musamman kamar ƙasa irin Nijar, wanda yake akwai alaka mai kyau tsakaninmu da Nijar. Kuma Nijar tana cikin ƙasashen duniya da yake suna samun taimako daga kasashen waje to ba maka yan ecowas ba kawai suka samu nijar takunkumi kasashe da yawa na duniya da wasu kungiyoyi su ma sun samu su takunkumi don haka abin ya yi tasiri mutane suna shan wahala kuma mu ba daɗi muke ji ba mu ga 'yan Nijar suna shan wannan wahala. To amma ambasada dakatar da ita ba a gaggawa ba lura da cewa ita ECOWAS din ta kafa wata sabuwar tawaga a ƙarƙashin shugaban Togo domin ya je gana da shugabannin Nijar? ba gaggawa a cikin ƙa'idodin ecos ne wannan ƙa'idodi na demokradiyya da kyakkyawan shugabanci ba sabon abu ne ba wannan fa juyin mulki da aka yi na niger ba ne ba na farko ne ba bambancin shine wancan shugabannin sojojin Nijar ɗin. ba su kawo takaddama da yawa ba a ciki aka samu aka sasanta cikin shekara guda aka yi zaɓe aka koma mulkin demokradiyya ko ba fa wai Nijar ce kawai aka samu ta takunkumi ba da Mali da Burkina Faso da Gini duk waɗannan su ma sun samu canjin a mulki sun tumɓuke gwamnatin fararen hula agu kuma an samu su takunkumi amma batun da ake a kan Nijar ya yi yawa kamar su kaɗai ne aka yi musu amma mu Najeriya mu muke shugabancin ecowas a yanzu wannan takunkumin da aka zan tinubu ne ya sa musu ba abin da yan niger ya kamata su yi la'akari shi don haka ba za ka kai laifi ya zama kuma kana gadara yi laifi tsakaninmu da najeriya da niger ba mu ji daɗin haka ba amma ko ɗanka ne ya laifi ya kamata ka kwaɓe shi ka gaya mar gaskiya To ambasada MK Ibrahim mun gode sosai da wannan dama da ka bamu muka tattauna da kai. To madalla na gode ne ma. tattaunawa tsakanin bashir ibrahim idris da ambasada mk ibrahim tsohon jakadan najeriya a ƙasashe da dama to har yanzu dai shirin yana jamhuriyar nijar inda a makon jiya aka ji cewar garuruwa akalla 700 ne cikin 2000 na jihar maradi ke fuskantar gibi bayan girbe amfanin gonakinsu a shekarar bana lura da wannan barazana mahukunta sun ce ya zama wajibi a ƙarfafa wa manoman rani gwiwa domin su cike gibin ta hanyar sakar musu madatsar ruwan jibiya wadda ke najeriya abdulkarim ibrahim shikal na dauke da karin bayani bayan wani rangadi da ya kai a yankunan karkara ne gwamnan jihar ta maradi isuf mamman ya bayyana yawan garuruwan da ake fuskantar wannan matsala lalle ne yi karancin abinci gari wajen 700 dole kenan sai abin shugaba kasa ya ce abun kasa noman rani shi kuma yana buƙatar ruwa lalle ne shugaban kasa da kira kwallon bana in allah ya yarda za a bunƙasa noma na rani saboda ɗan Nijar nemo ‘yancin shi bisa abin da zai ci ya zama wato abin da zai ci shi ke noman shi. Manoma irin su Sani Bawa da ke aiki a cikin fadamar Mafaliya a cikin jihar ta Maraɗi ya ce akwai wasu matsaloli da ke kawo cikas ga noman rani a wannan shekara. Kawai rashin kuɗi mhm. ga rijiyoyi kuma da san taɓo ga irin kuma sai a watsa kuma ya ta mutuwa irin. Sa da gulbin ba zuwa muna noma muna samun abin da ke tallafa mama wajen noman rana. Mhm. To yanzu duk ba a samu. ruwan mamayewa suke ana yin wani attarugu masara to yanzu wannan duk babu kaji matsalar shi wallahi a cewar umaru lawali wani manomi babbar matsalar da ake fuskanta a yau ita ce yadda ake buɗe maratsar ruwan jibiya da ke share gonakin manoma rani a jihar maraɗi saboda haka suke buƙatar ɗaukar mataki a kai. ruwa sun mai da komai baya kai zoro ma na gaban in ka kilga eka sama ga ɗari biyar nan to ba mai cin uwa wanda da kwara zara nan gwadama in ruwa sun zo nan sai su kwance wata biyar wata shida wata hudu sai ka noma abu wanda kana gobe ka sai da garuwa da sun suma dubu. a kwanakin da suka gabata dai ne aka kaddamar da aikin gyaran gurbi don rage barnar da yake haifarwa manoma musamman a garin tarna. ta yanzu kuma sai najeriya inda shugaban rundunar tsaron kasar janar christopher musa ya bai wa jama'a hakuri tare da tabbatar musu da cewar za a hukunta dukkanin waɗanda aka samu da laifi a kuskuren da aka yi a kaduna inda aka jefa wa masu bikin maulidi bam lamarin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane sama da da ashirin. janar musa ya tabbatar wa da 'yan najeriya cewa ana gudanar da bincike kuma waɗanda aka ɗaura wa nauyin binciken babu jami'in tsaro ko ɗaya da ke kan aiki a yanzu domin tabbatar da ingancin aikin da aka basu na gudanar da binciken. kamar yadda za a ji a tattaunawarsa da wakilinmu na abuja muhammad sani abubakar Uh, sunana general christopher gwabin musa ni ne uh, chief of defense staff na nigeria um, ba mu ji daɗin abin da ya faru ba a gaskiya dukkanmu muna bakin ciki abin da muke gama jama'a kuskure ne ana kan neman 'yan ta'adda ne wannan abun ya faru kuma ya faru da dare wajen karfe goma na dare kuma yadda muka ce abin da muke so jama'a su gane cewa mu aikinmu domin mu kare mutane ne mu kawo zaman lafiya aikinmu ba wai mu zo mu kashe 'yan kasa ba ne shi yasa muke cewa abin da ya faru kuskure ne amma muna daukan mataki a tabbatar cewa bai sake faruwa ba kuma gwamnati za ta ɗauki mataki ta taimaki mutanen da abun ya same su wanda aka wanda aka kashe wanda aka ji musu ciwo so ban son kowa ya zauna ya ji waɗansu da na ji mutane na maganganu da yawa cewa an yi wannan domin addini ne a'a dukanmu 'yan Najeriya ne ni musamman ni dan arewa ne ba zan taɓa yadda wani abu da zai samu dan uwan a arewa ko ko a ina a Najeriya so malaman da ke maganganu yan tibai da ke maganganu muna roƙan su a yi maganan zaman lafiya waɗannan maganganun da ake da ke tada hankali bai kamata a yi ba haka dai kai ta jaddada mahimmancin cewa abin nan ba za ku iya yi ku kaɗai ba abin nan ya shafi kowa kuma kai ta jaddada in har da gaske ana so a kawo ƙarshen abin nan zai zo ƙarshe me kake nufi da cewa in ana so ya zo ƙarshe zai zo ƙarshe eh to in ka duba masu taimakon akwai duk mu ne muke taimakon akwai mutanen da ke taimakon waɗannan nan suna kai musu abinci suna kai musu mai suna zuwa su eh, taimake su wurare daban-daban har likitocin da ke zuwa suna suna eh, ba su magunguna duk mutane ne ke yi shine nake cewa in dukkan mu yau muka ce yau mun bari ba wanda zai kai musu abinci ba wanda zai kai musu magunguna ba wanda zai kai musu gyaran musu motocin su ba za su yi wata daya ba duk za su kwashe so shine muke roƙon jama'a su san cewa in muna son wannan abun ya tsaya ba yakin soja bane ba yakin dan sanda bane yakin Najeriya ne in kuma duk Najeriya mun tashi yau mun ce wannan abun zai bari zai bari kuma ya bari dan ne za mu samu daidai za mu samu zaman lafiya so muna roƙa akwai wanda suke huda da su suke kasuwanci da suna ganin cewa kuɗi ne don yanzu sun in ana sayar da wannan abun in ana sayar da shinkafa dubu hamsin in ka kai musu za ka samu wajen dubu ɗari biyu jaka ɗaya za su saya to mutane na kallon riban da za su samu amma ba su tunani cewa mutane ake kashewa to shine muke roƙan mutane su bar huda da waɗannan mutane kuma sun bari wallahi nake gaya maka Allah na tare da mu za mu kare da wannan abu na Kaduna nan da ya faru abin da ke bakin 'yan Najeriya da dama shine an yi ta kuskure an yi ta kuskure wannan karin za ɗauki hukunci kan waɗanda suka yi wannan kuskure ko kuma me zai canza a wannan karan sosai a wannan karan ka na tabbatar maka cewa cewa za a ɗauki an saki kwamiti mu ma ba mu cikin kwamiti za a ɗauki mutane daban su je su duba ainihin me ya faru kuskure ne eh, ba sakaci ne ko me ne aka yi za a ɗauki mataki yadda zai taimaki mutane su ɗauki mataki ah, mun tabbatar mu mutane in an gama za a fitar da abin da ya faru a ciki kuma za a gaya jama'a. An mun gode. tattaunawa tsakanin shugaban rundunar tsaron najeriya janar christopher musa da kuma wakilinmu muhammad sani abubakar to muna tsaka da hada wannan shiri na mazagai duniya ne muka sami rahotannin da ke cewa gwamnonin jihohin arewacin najeriya sun ziyarci ƙauyen tudunburi inda suka gabatarwa da mazauna yankin cikin kuɗi na naira miliyan 180 domin tallafawa mutanen da suka rasa 'yan uwansu da kuma waɗanda suka jikkata a harin bam ɗin da sojoji suka kai a bisa kuskure a yayin da ake tsaka da gudanar da bikin maulidi lamarin da ya yi sanadin mutuwar sama da mutane 120. yanzu kuma sai batun tattalin arziki a Najeriya. inda bankin duniya ya buƙaci gwamnati da ta faɗaɗa matakan da take ɗauka wajen yi wa tattalin arzikin ƙasar garan bawul domin ceto shi daga durkushewa wannan kira na bankin duniya ya zo ne bayan shawarar da ya baiwa gwamnatin najeriya kanta ƙarasa cire tallafin kuɗaɗen da take biya kan albarkatun man fetur lamarin da zai ƙara farashin litar man daga naira 650 zuwa naira 750 domin jin matsayin masana kan wannan batu ne kuma muka tuntuɓi dr kasim kurfi masanin tattalin arziki a najeriya bai ba mamaki ba abin da ya sa haka saboda gwamnati ta ji wajen tana neman bashi abubuwa biyu kawai muka ɗauka na zara hannunmu ga tattalin man fetur da kuma cewa naira ta je ta samu matsayinta waɗannan matakai biyu kaɗai da muka ɗauka a cikin watannin nan mun ga yadda al'amurra komi ya tashi mun ga yadda rayuwa ta canza kamfanonin kasashen waje yanzu ana magana sama da goma sha bakwai wanda suka ce za su bar ƙasar nan ko masu sun bari babu kasar da ta yi asara irin najeriya saboda haka wannan kadai ya ishi gwamnatin eh, tarayya ta fara tunanin cewa waɗannan matakai dole ta yi takatsantsan kar ka manta abubuwa da yawa ƙasar nan tun daga takalmi suturar sawa hula safa waɗannan duk sai an shigo da su ƙasashen waje so saboda haka babu ƙasar da za ta ci gaba a ce tana sauho da komi cikin ƙasashen waje ba ta amfani da na ƙasashen ta. Dr. Kasim Kurfi, masanin tattalin arziki a Najeriya. To daga Najeriya sai Sudan inda Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗin cewa akwai yiwuwar kashi biyu bisa uku na al'ummar ƙasar su fuskanci matsananciyar yunwa a kaka mai zuwa sakamakon yakin tsawon watanni da ƙasar ta yi fama da shi wanda ya kassara tsarin samar da abincinta. Ga rahoton Azima Bashir Aminu. Akwai akalla mutane miliyan talatin da za su yi fama da matsananciyar yunwa a Sudan, lamarin da ke da nasaba da yakin da ya barke tun a tsakiyar watan Afrilu. Majalisar ta ce yanzu haka miliyoyin jama'a a Sudan sun sauya tsarin cin abincin su zuwa sau ɗaya a rana maimakon uku, wanda ke nuna cewa matukar ba a kawo ƙarshen yakin ƙasar ba, ƙarin mutanen da za su fuskanci yunwa ka iya ƙaruwa lura da ƙarancin abinci da kuma rashin damar shigar da kayayyakin agaji wasu yankuna da suke buƙata. gabata. Shugaban shirin abinci na majalisar a Sudan Ediro ya ce a yanzu haka rabin al'ummar birnin Khartoum na tsananin buƙatar agajin gaggawa ƙari kan wasu miliyan 18 da hukumar IPC ke cewa suna tsananin buƙatar agajin baya ga yankunan dafur da Kordofan waɗanda lamarin ya fi tsananta. To nan ma dai Majalisar Ɗinkin Duniyar ce ta sake yin wani gargaɗi a dai makon da ya gabata kan cewa yaɗuwar tashe-tashen hankula a sassan yammacin Afirka ya jefa mutane kusan miliyan hamsin cikin hatsarin fuskantar bala'in yunwa muhammad salisu hamusu shi ne kawo mana ƙarshen labarin A cikin kasashen yankin kurmi, yawan mutanen da za su fuskanci matsalar karancin abinci ko kuma yunwa mai tsanani za su kai kimanin mutane miliyan shida a shekara ta dubu abin da ke nuni da ƙarin kashi goma sha cikin ɗari idan aka auna da wannan shekara ta dubu Kamar yadda wani sabon hasashe da hukumar abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya PAM da sauran hukumomin ayyukan jinƙai suka gudanar da bincike ya nunar cewa za a samu karancin abinci a waɗannan ƙasashe da ke nahiyar Afirka. Yunwa mai tsanani na ci gaba da karuwa a yankunan guda biyu na nahiyar Afirka. Sai dai a cewar babbar daraktan hukumar ta FAM a yankin yammacin nahiyar Afirka uwar gida Margot van der Velden ana bukatar wadataccen kuɗi wajen tunkarar matsalar. yanzu kuma shirin zai tsallaka zuwa yankin gabas da tsakiya inda azirin gaza dubban falasɗinawa ke cikin hali na tagayyara sakamakon rashin abinci da ruwan sha mai tsabta da kuma wuraren fakewa yayin da likitoci suka gargadin cewa akwai cututtuka da za su mamaye yankin kamar yadda za a ji cikin rahoton abdulrahman gambo ahmad mai magana da yawon asusun kula da kananan yara na majalisar ɗinkin duniya unicef james elda ya ce tuni guguwar cuta ta fara kadawa a gaza yana mai bayyana fargabarsa kan irin barnar da za ta haddasa alkaluman kananan yara da ke kamuwa da cutar gudawa sun karu zuwa 59,895 daga ranar 29 ga watan nuwamban da ya gabata zuwa 10 ga wannan wata na disamba kazalika an samu karuwar adadin manyan mutane da kashi 55 da su ma ke fama da cutar ta gudawa a gaza kamar da yadda hukumar lafiya ta duniya ta ce lamarin ya dada kazancewa saboda durkushewar tsare-tsaren kiwon lafiya a zerin na gaza sakamakon yakin da ake fama da shi To a dai kan halin da ake ciki a Gaza ne shugaban hukumar kula da Falasɗinawa 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya, Philip Lazarini, ya koka a daidai lokacin da yakin Isra'ila da Hamas ke kazanta. a lokacin da yake nanata matsayin hukumarsa kan yakin lazarini ya sake yin kira da a gaggauta tsagaita wuta a yankin Al'ummar Gaza ba su taɓa fuskantar yunwa ba a baya, amma 'yan makonnin da suka gabata sai gashi matsalar yunwar ta bulla a yankin. Kuma ana samun karuwar adadin mutanen da muke ganowa suna shafa kwana guda zuwa kwanaki uku ba tare da sun ci abinci ba. wannan shi ne dalilin da ya sa a wasu lokutan ake ganin gungun mutane suna tara motocin da ke dakon kayan tallafi tare da daka musu wawa, waɗanda kuma nan take suke fara cin abincin da suka kwata. As of today, We have 135 ya zuwa wannan lokaci muna da ƙiddigar ma'aikatanmu na hukumar UNRWA guda 145 da aka kashe tun bayan barkewar yakin Isra'ila da Hamas. Haramun ne a rika kaiwa makarantu da sauran gine-ginen Majalisar Ɗinkin Duniya farmaki. Sai dai a Gaza waɗannan wurare ake afkawa. In Gaza, they have quite often become just that. fasarar kalaman shugaban hukumar kula da falasinawa 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya philip lazarini to a ranar larabar da ta gabata ƙungiyar kare hakkin 'yan jarida ta reporters without borders ta bayyana cewa adadin 'yan jaridar da aka kashe yayin gudanar da aikinsu ya ragu a wannan shekara duk kuwa da yadda aka samu mutuwar wasu a zirin gaza watanni biyu da suka gabata kamar yadda za a ji cikin rahoton Michael Kudusin. Rahoton na RSF ya bayyana cewa a cikin watanni goma sha ɗaya na farkon shekarar 2023 'yan jarida 45 ne suka mutu a bakin aikinsu ƙasa da 61 da suka mutu a shekarar ta gabata. Wannan ne adadi mafi karanci tun bayan da 'yan jarida 33 suka mutu a shekarar 2002 kuma hakan ya faru ne saboda raguwar mutuwar 'yan jarida da aka samu a yankin Latin Amurka. A yayin da 'yan jarida 63 ne suka mutu a gabas ta tsakiya tun da aka fara yakin da ya barke a ranar 7 ga watan Oktoba tsakanin Isra'ila da Hamas. 17 ne kawai suka shiga kundin RSF na waɗanda suka mutu a bakin aiki. babban sakataren kungiyar rsf christophe deloa ya ce abin da ake la'akari da shi a wannan rahoto shine raguwar adadin 'yan jarida da suke mutuwa bakin aikinsu wanda akwai tazara a tsakanin adadin wannan shekara da na shekarun 2012 2013 inda 140 ne aka kashe sakamakon yakin syria da iraq To da wannan rahoto na Michael Kudisin kan mutuwar 'yan jarida a sassan duniya. shirin mu zagaye duniya yake karkarewa kuma a madadin abokan aiki na da sauran ƙwararru da aka ji muryoyinsu ibrahim tukurkefi shine jami'in da ya sarrafa na'ura nura do suleiman da na jagoranci shirin ke fatan mu kasance cikin ƙoshin lafiya.